Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Sile da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata talatin ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai. Masu bincike a ƙasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu murar alade da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Fidar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron ƙasar Rasha sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. A halin da ake ciki kuma mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren amurka mike pompeo masu kare islama ba za su amince wani ya amfani da afghanistan ya kai wa wasu kasashe hari ba toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa shirin sabunta rajistar zaben ghana ya haifar da zargin shirin magudi wani bangaren kuma ya ce ya fahimci dalilin wancan tsohon registration an samu mutane da suka mutu wasu kuma an haifi wasu wancan lokacin ba su kai zaɓe ba wannan karin kuma sun kai zaɓe. To ko me yasa ake shirin wata dabarar noma tsakanin BUK da wasu kamfanoni? Ko a dacen kafin a samu wannan matsala ta COVID-19 ana samun matsala ta yawan jama'a a duniya yadda gonakin noma suna daɗa kankancewa. Za kuma a ji bayani game da ayyukan hukumar EFCC da kuma abin da ya bambanta ta da hukumar ICPC. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike a ƙasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu murar alade da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Cutar da aka yi wa lakabi da 4G tana da alaƙa da sinadarin H1N1 da ya haddasa annoba a shekara ta 2009. Cutar na da dukkan alamomi da ka iya harbin bil'adama a cewar mawallafa. da malaman kimiyya a jami'o'in kasar china da cibiyar kare cututtuka masu yaduwa a kasar ta china daga shekara ta 2011 zuwa ta 2018 masu bincike sun ɗau samfurin majinar aladu 30,000 waɗanda aka yanka a mayanka da asibitocin dabbobi a larduna goma na ƙasar domin ba su damar keɓe ƙwayoyin cutar 179 da yawa daga ciki an gano sababbi ne kuma sun fi yawa a jikin aladu tun shekara ta 2016 a binciken da suka gudanar akan wani nau'in dabba karami wanda yake farautar zomaye da beraye dabbar ana yawan amfani da ita ne wajen gudanar da bincike da ya shafi mura sabila da suma suna nuna alamun mura irin kwayoyin cutar da ke haddasa mura a jikin dan adam kamar alamomin zazzabi da tari da atishawa An kuma gano jifo na da saurin yaduwa kwayar cutar kuma na da saurin haihuwa ga saurin haifar da cuta. Fadar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron ƙasar Rasha sun baiwa 'yan mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. Sai an bincika bayanan sirri kafin a kai wa shugaban Amurka. kuma a wannan batu ba a tabbatar ba a cewar jami'ar hulɗa da 'yan jaridu na fadar white house kelly mcinani a jiya litinin da take ma amsa tambayoyin manema labarai akan me yasa ba a sanar da shugaban ƙasar ba A jiya Litinin da daddare ne jaridar New York Times ta buga cewa bayanan da jami'ai biyu suka bayar na cikin jerin bayanan da ake ba wa shugaban ƙasa kullum a watan Fabrairu kwanaki kafin ya sallami daraktansa mai binciken sirri Joseph Maguire. babban mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta pentagon Jonathan Hoffman ya faɗi jiya litinin cewa bangaren kare ƙasa na gudanar da bincike kan wannan batu amma ba su samu wata hujja da za ta tabbatar da makarkashiyar da rasha ke yi akan sojojin haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta afghanistan ba manyan jami'an gudanarwa da suka hada da daraktan binciken sirri John Radcliffe da mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro Robert O'Brien da shugaban ma'aikata a fadar White House Mark Meadows sun gabatar da bayanan sirri ga wakilai 'yan Republican game da batun. An jima kaɗan Aishatu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. inda za mu je kasar Ghana mu ji inda aka kwana game da rigimar shirin sabunta rajistar masu zaɓe wanda ake alakanta shi da mace-mace da kuma sabbin masu kaɗa ƙuri'a. Amma ɓangaren adawa kuma ke ganin duk dabara ce ta murɗiya. Al'amarin da har ya kai ga zuwa kotu wadda ta amince a yi, amma har yanzu ƙura ta kasa lafawa. Ritwan Abbas gare ka. hukumar zaben ta ce ba za ta yi amfani da takardar rajistar sunayen masu zaɓe da aka yi amfani da ita a zaben shekara ta 2016 ba kana ba za ta amince da takardar haihuwa ba da tsohon katin wurin shaidan zama ɗan ƙasa abinda jam'iyyun adawa suka ce ba za ta saɓo ba kuma sun ka garzaya kotu jam'iyyun adawa suna zargin hukumar zaɓen da shirya algusu da ka iya baiwa jam'iyya mai mulki damar lashe zaɓen. masu fashin baki kamar su irbar ibrahim suna ganin wannan dambarwar ba za ta shafi sakamakon zaben ba za ka samu mutane suna daga jijiyoyin wuya da sauransu amma karshe dai da yake muna da gaggan kungiyoyi kamar national peace council da kuma national house of chiefs wanda sarakai ke ba da gudunmuwa kowa ya san sarkin asanti tun fuwo kowane zaɓe yana samun manyan duka su zo su rattaba hannu kan wata yarjejeniya cewa koya sakamakon zaɓen? yake da su eh, rungumi zaman lahiya haka kuma muna da national commission for civic education da ke wayar da 'yan ƙasa kai a matsayi na jakada na zaman lafiya na zabe a kasan ghana ina ga zabin da za a yi bana za same shi a cikin ruwan sanyi kamar wanda muka samu a bara yarban ibrahim na wata cibiyar nazarin tsaro a birnin accra kenan shi ma tefin baba isa shi ne shugaban wata kungiya mai zaman kanta mfc sa ya ce dole ne hukumomi su yi la'akari da abin da zai amfani mutanen kasa yanzu abin da za mu tambaya shine yin haka ya kawo zaman lafiya ko yaya to kuma shayin hukumar kasa suka baki da su ce kamar eh, rajistar da za a yi aiki cikin zaman lafiya kare cikin zaman lafiya to a nan ga wuri ne muke duba yanzu ba wani abin da mutum zai yi faɗi sai duba shi judgment da shi kotun ya bayar ya kuma duba nan zuwa gaba me wanga judgment zai hayar yanzu da hukumar zaɓe ta samu damar ci gaba da aikin rubuta sabon sunayen masu zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a watan Disamba ko mai talakawar kasar ke cewa. Ni ne Alhaji Muhammad Mansur. Wancan tsohon registration an samu mutane da suka mutu wasu kuma an haifi wasu wancan lokacin ba su kai zaɓe ba wannan karin kuma kusan kai zaɓe to shi sa suna gani akwai mishkiloli da yawa ya kamata a ce wancan tsohon abin nan ne registration ne ya kamata a ce an kawar da shi an yi sabo ni ne mala abdulmalik wasu sun yadda a yi wasu kuma ba su yi ra'ayi ba amma a karshe dai tun da dai an je court an yi magana sun ce a yi mu dai abinda muke roƙo allah allah sa a yi lafiya a gama lafiya sunana abdulrahman yusuf daga accra ghana wanga abinda suke son su yi ba zai kama na kwanci hankali a garin gaba da farko kun ce ba ku yi aka yi dan hatsuni dai tsakanin eh, both political parties amma daga baya an amince court ta amince sa ta ce a yi menene da reason why za a yi ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha Sile da ci gaban labaran duniya. Prime Minister Birtaniya Boris Yeltsin ba a yi gaggawa ba idan aka fara shirin farfado da tattalin arzikin kasar bayan COVID-19, inda a yau talata ya sanar da kashe sama da dala biliyan goma sha bakwai a tsarin ilimin kasar da kuma miliyan dubu shida da dari da talatin a kan kayayyakin more rayuwa. Da yake jawabi a kwalejin fasaha ta Daldi da ke tsakiyar birnin London, Johnson ya ce za a ga kamar riga malam masallaci ne magana akan abin da za a yi bayan wucewar COVID. Bisa la'akari da yadda cutar take ƙara haɓaka a ƙasar da kuma waɗansu ƙasashe da dama na duniya. Sai dai ya ce Birtaniya ba za ta ci gaba da zama fursunar cutar ba. Johnson wanda ya kwatanta shirin nashi da na tsohon shugaban kasar Amurka Franklin D. Roosevelt mai lakabi New Deal da tsohon shugaban na Amurka ya gabatar a shekara 1930 da nufin zaburar da tattalin arzikin kasar bayan mummunar komadar tattalin arzikin kasa da kasar ta fuskanta. Ya yi alkawari ya ci gaba da gina kasar da kuma hanzarta aiwatar da shirye-shirye gwamnati na gina sababbin makarantu da asibitoci da kuma gyara hanyoyi. Johnson ya kuma sake jaddada alkawarin yakin neman zaben da ya yi na gina sababbin asibitoci 40 a Birtaniya. Ya ce sakataren harkokin lafiya Matt Hancock zai fitar da jerin sababbin gine-gine a cikin makonni kalilan masu zuwa. Ya kuma yi alkawarin ƙara yawan kuɗi da ake kashewa kan kiwon lafiya da kuma yi wa tsarin kula da lafiya garan bawul da aka gaza yi cikin shekaru talatin. Wani ɗan shekara goma sha biyu, Basim kwance a kan gadon asibiti mahaifinsa Aijas Ahmad na biya masa ayoyin Kur'ani. Baba mutuwa zan yi ya tambayi mahaifinsa cikin rashin sani. Shi ne ɗaya tilo wajen iyayensa kuma ya ƙone sosai daga wata fashewar bom da likitoci suka faɗawa Ahmad ba zai tashi ba. Basam na daga cikin ɗaruruwan mutane da suka ziyarci Nawakada wurin cinkoson jama'a a Srinagar da ke India ɓangaren Kashmir don ganin asarar da mazauna gurin suka yi yayin da 'yan bindiga suka kai hari da ya ɗau sa'anni goma sha uku ana misayar wuta inda aka kashe biyu daga cikinsu kuma gidaje da dama suka kone. Shaidun gani da ido sun ce sun ji fashewar abu mai ƙara da ake zaton ragowar bom ne ya tashi sannan gini ya ruguje akan mutum biyar wanda daga ciki mutum hudu da suka hada da basin suka mutu. tun daga lokacin da gwamnatin kasar ta kakaba dokar hana fita a kashmir sanadiyar bullar covid-19 aka samu karuwar tashin hankali a yankin A gaida Aishatu da ta karanta wani labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu za mu nufi Najeriya inda jami'ar Ado Bayar ta Kano da wasu kamfanoni masu harkokin noma suka shiga wata yarjejeniya ta bunƙasa noma da samar da abinci. Ganin ana fuskantar barazana a wannan bangaren. Muhammad Ibrahim Kwari gare ka. Shugaban jami'ar Bayar Kano Farfesa Muhammad Yahuza Bello ne ya sanya hannu akan daftarin yarjejeniyar a madadin jami'ar yayin da shugaban kamfanin na ɗanta ta foods alhaji tajidin amin ɗanta ta ya sanya hannu a madadin kamfanin nasu kana daga bisani ya yi wa muryar amurka karin bayani dangane da makasudin kulla wannan kawance. wannan sa hannu da muka yi muna kokarin canja fuskan noma ne a yadda aka saba yinta saboda dalilai da yawa kowa ya san yanzu ko a can kafin a samu wannan matsala ta covid-19 ana samun matsala ta yawan jama'a a duniya yanda yadda gonakin noma suna daɗa kankancewa saboda yadda yawan mutane da ake gine-gine a birane da kuma ƙauyuka kuma sannan kusan duk duniya yanzu harka ta abinci ta ce tafi zama ala a gaban mutane kuma kowa ya san yanzu wasu kasashen na anan musamman arewa ana samun matsaloli na rashin tsaro inda manoma ba sa iya shiga wasu gonakinsa a wasu sassan na ƙasar nan to a dalilin wannan ne mu da yake harkar mu ta abinci kuma muna harka da garuruwa daban-daban da kamfaninnika daban-daban muka ga cewar yaya za mu ga yanda za mu bunƙasa harkar noma tunda ruwa yana wahala ruwan sama da dukkan wanda ake noman rani da shi yana zama wahala kuma ita kansa ƙasar noman da take zama wahala shine muka ga cewar to ya kamata mu ga yanda za mu a ci gaba da wannan noman a mafi kankanta waje kuma mafi kankanta amfani da ruwa aka cewar abin da dace aka saba yi a buɗe a waje an yi shi kuma an ninka shi a cikin kankanin waje. Farfesa Jibrin Muhammad Jibrin da ke zaman daraktan cibiyar nazari da bincike kan ayyukan noma a yankuna masu karancin ruwa ta jami'ar Bayar Kano wanda ya yi karin haske game da aikace-aikacen cibiyar ya ce baya ga kamfanin dan ta food suna aiki tare da wasu cibiyoyi da kamfanoni a ciki da wajen nigeria. muna koyar da ɗalibai gaba ɗaya ƙasashen afirka a yanzu haka ɗaliban mu sun fito da wajen kasashe goma sha uku tun daga gambia har zuwa ethiopia muna ɗalibai wanda suke masters ko phd kuma a cikin tsarin da muka kawo don mu tabbata cewa abin da suke yi yana da tasiri ga manoma muna sa kowane ɗalibi sai ya yi abin da kira internship sai ya je kamfani ko ta gona ko wani abu da ma'aikata da take da dangantaka da aikin noma sannan kuma banda koyarwa da nake yi muna da ɗakunan bincike wanda babu irin su da yawa a ƙasar nan saboda haka akwai tasiri da yawa da mu a tsakanin dangantakar mu da wannan kamfani na dan ta foods tun daga koyar da dabarun noma zuwa analysis na abin na ingancin abinci don in kuna bin labarai za ka cewa sau da yawa ana kai kayayyaki daga najeriya kayan abinci sai a ki karban su a turai saboda suna da wasu abubuwa da ba a so to muna da kayayyakin da za su iya duba abubuwan tun daga nan ba sai ka asara kaiwa waje ba muna da ingantattun kayayyakin ayyuka na zamani ko muna da mutanen da aka horar wanda za su iya wannan aiki dama dai masu kula da lamura bangaren aikin noma a najeriya sun daɗe suna ta bukatar samar da yanayin alaƙa da aiki tare tsakanin kamfanoni masu sarrafa kayayyakin abinci da kuma cibiyoyin bincike da nazarin dabarun noma a ƙasar a matsayin wani mataki na bunƙasa abinci ga al'ummar ƙasar mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud. A yayin da har yanzu wasu 'yan Najeriya ba su san tsarin ayyukan hukumar EFCC da kuma abin da ya bambanta ta da hukumar ICPC ba. nasiru Adamu Ilhikaya ya haɗa mana wannan rahoto mai fayyace yadda abin yake. Nasiru gare ka. Daraktan ilimi na hukumar yaƙi da cin hanci a tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya Muhammad Ashiru Baba ya ce akwai ayyukan hukumar da dama da hukumar yaƙi da cin hanci EFCC ke gudanarwa kuma mutane ba su fahimci hakan ba. Ashiru Baba zanta da muryar Amurka Abuja ya ce duk wata badakala da ta shafi jami'an gwamnatin Najeriya da hakan ya haɗa da 'yan siyasa duk aikin hukumar ICPC ne. Daraktan ya kara da cewa aikin EFCC ya shafi sace kuɗi ne a fitar da su ƙetare da kuma 'yan damfarar yanar gizo. Aikin mu bai tsaya a kan jami'an gwamnati ba kawai in ka duba dokan mu ta sashe biyu ya ce jami'i ya hada da ma'aikacin gwamnati da wanda yake zaman kansa ɗan kasuwa ne ma'aikacin banki ne idan muka samu ya yi zalunci abin kuma ya shafi al'umma misali ma'aikatan gwamnati to kaga nan ma muna da hurumi mu bincike shi to amma su EFCC ba su da wannan hurumi EFCC dokar su ta ba su dama ne su yi bincike akan abin da ya shafi wannan cyber crime da na ba da misali da ake shiga shagon ko kantin na'ura mai amfani da kwakwalwa wato kwamfuta a dinga karyawa mutane irin yahu yahu din nan in ka lura da ka ga a kafofin watsa labarai kwanan nan yasi suna ce sun kame yahu yahu boys ko ba haka ne guda goma guda takwas guda talatin ga sunan dai to irin aikin su kenan baba yana na ta cewa hukumar ta ICPC na hukunta mutane da gurfanar da su gaban kotu kuma kwanan nan za ta fara mika waɗanda ake tuhuma allon laifinsu su daga don su fara jin kunya tun daga duniya. To duk ofisoshinmu guda goma sha biyar din nan muna da ɗaki a baya wajen shakatawa. Katifa da komai za mu baka abinci ma ba za mu bar matarka ta dafa maka ba. Mu ne za mu tambaye ka me kake so ka ci mu za mu je mu sayo maka duk inda yake mu kawo maka ka ci ka ji daɗin ka sai dai kuma sauro za su yi dilin da kai to idan babu wanda ya zo ya belin ka to ga kuma ka shiga uku sanatoci da yawa sun shiga wannan ɗakuna musamman ma na nan abuja kai har ma wata famanan sakatare na ko ministry of transport ne a yan shekarun baya da suka wuce da muka je za mu tuhumi ko ministan ta ne ta ce a sai da izini shi ma ya ce a je a kawo mota ita ma a nan ta kwana duk inda ka ga ofisin icpc to muna da sel muna da wajen tsare mutane sai dai kuma mu masu bin doka ne ba ma duka ba ma zagi kuma ba ma tsara mutum wai eh, na ji na so dama ne wannan tambayar na ji wasu in an kama su sai an mamare su da an tsori ta su eh, mun san ana haka mu ba ma wannan al'adan jami'in na ICPC ya ce sun samu fahimta da EFCC inda ta kan aiko musu duk wani bincike da ya shafi hukumar su amma yayi batan kai ya shiga hannun EFCC a nasu bangare mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci EFCC Ibrahim Magu kan nana ta batun neman kowa ya sa hannu ne wajen yaki da almundahana this fight cannot be done by one person there is no doubt about that We need to mobilize Nigerians. Wannan yaki ba zai yi mutum ɗaya ya yi shi ba. Ba ko kwanto akan haka. Muna buƙatar haɗa kan 'yan Najeriya su ba mu haɗin kai don haka ne mafi ingancin logar samun nasara. The best strategy is to mobilize people in the fight against corruption. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Malam Nasiru. Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma da 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon zamu leka jamhuriyar Nijar. da kungiyoyin manoman kasar suka bayyana damuwarsu bayan da gwamnatin kasar ta kudura aniyar soma karɓar wani sabon haraji kan takin zamani sakamakon sauye-sauye da kasafin kuɗin kasar na shekarar 2020 ya zo da su manoman sun ce matakin ya saba wa yarjejeniyar da kasashen ecowas suka cimma a ƙarshen wani taro da suka gudanar a baya-bayan nan a abuja wakilin musulamu muni barma ya halarci wani taron manema labarai da shugaban kungiyoyin manoma da makiyaya na yankin ya mai jibo bagna ya kirawo wanda ya karin haske kan taron da suka gudanar na wuni biyu da duka shugabannin manoma daga sassan kasar inda suka tattauna matsalolin manoma musamman takin zamani ya dai fara da bayani kamar haka eh, shugaban anid da wanda ya zo a sunare ka da sauran wakilai da sun ka zo daga jihohi duka muna yi muku godiya mutanen press da kun zo ku saurare abin da ya samu ka cire ku yau dai mun yi taro nan mu da wakilai mazamnan karkara da sun ka hito mu takwas na niger duka da wakilai manya-manya kungiyoyi da annan niger duka mun haɗu nan don mu duba wannan tsari na tafiyan da harkan taki kowa yana tune bayan nazari iri-iri da gwamnati ya yi da mu mun kai da masu hannu da shuni sun kai mun ka tabbata lokaci ya zo inda bisa harakan taki ya kamata gwamnati ta jaye hannunta ta maida ma mutanen kasuwa duka mun ka yarda lokacin nan ne gwamnati ya kafa omen ya kafa kotel kuma ina tamani masu hannu da shuni sun ka kawo sun ka dafa muna don wannan aiki a yi shi wadda ya kamata ina tamani yau da safe nan mun duba kala-kala tun da an ka ɗauka aiki har zoke yanzu aikin da mun ka yi saurara da an ka yi kulawa da an ka yi da mu duka mun ka dube shi amma sai cikin tafiya mun ka zo mun ka iske wata matsala abokin namu su ne waɗanda za su kawo taki mun kai magana da su bisa ton nawa muka so cikin shekara ina muka so shi wani iri kala muka so na taki yaushe ne muka so a kawo taki bayan mun yi wannan duka mun ka yarda da shi cikin tahiya sai sun ka dawo sun ka ce muna ha kusan ha akwai cikin tahiyan nan wani abu da bai yi ba shi ne bana bisa luwakin finance an azama angare tax za a biya kudin duwan akwai wani tebiya da waɗansu kuɗuɗuka da za a in dai an sa jimille zai tashi bisa bisa ɗari duka eh, ashirin da tara da kaɗan shine an ka azama da in mun ka mun ka duba in wannan an aza shi bisa takin da za a kawo an gire manomi da wuya ya saye shi tun da zai zo da tsada muka duba mun ka gani cikin kasashen da kusa gare mu a Niger kaɗai ne za a yi wannan abu. mun ka ga gwamnati ita da kanta ita ne take muna so ku manoma ku kokarta ku bunƙasa kiwo eh noma kuma gwamnati shine take ina so nan zuwa shekara biyu shinkafa ba a kawo ta daga nan ne za a yi ta kuma halau yau su ne sun kace muna so mu ci da kanmu kuma nazari ya nuna cewa a niger ƙoƙarin mu ci angare kilo uku eka duka kotomci kuma ya nuna ya kamata a kai ko kilo talatin kenan wannan ya za a iya mu mu samu mu yi wannan aiki shi yasa ne mun ka taru nan mun ka ba juna labari mun ka ce muna tare da gwamnati dari bisa dari amma muna so ita gwamnati ima in za ta ɗauki mataki in za ta ɗauki waɗansu hanya ya kamata su tuttuɓe mu don mu gaya musu matsaloli kuma ko mu gaya musu hanya da ya kamata a bi tunda waɗansu abubuwa ba za su kama hankali ba tunda in an azama eh, an gare wannan kuɗi da wuya mu samu ashe yanzu ma ba su kai ga ba a kai ga sai an gare lokacin da an ka kara kuɗi kuma ina za su kara an gare ga wannan matsala kuma da ya zo kenan muna roƙo ga gwamnati ya sake duba za mu koma kuma mu gani minista mai kula da harkar noma duk wanda ya kamata mu gani kuma za mu zuwa waje kuma muna yabo lokacin da muka kawo irin wannan kowa wajen premier minister a nan da nan ya ga shugaban kasa an kashe ayi muna hawaye muna tamani abin shaha musu hala yanzu suna rike da shi kulawa da ƙasa hala yanzu su akwai shi muna fata gare shi muna roƙo gare shi kuma halawa yau wannan fanni da sun ka ɗauka su ga minista mai kula da harkar bidiye don wannan abu a shaye shi don abun a samu ya ta yi wadda ya kamata. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za mu kamu tattauna da shugaban haɗakar ƙungiyar manoman yankin Maraɗi yanzu a madadin shugaban kungiyoyin manoma da makiyaya na yankin yamai juba bagna da kuma wakilin musulun mumuni barma sai julie lelas gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babalu nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aiko mana. To bari mu fara da wannan sakon da ke cewa jihar Katsina jihar shugaban kasa Buhari ce. Hakan ya sa wasu jama'a da ba sa zaune a jihar ke yi ma jihar kallon wanda ta fi kowace jiha kwankwadar robon mulkin demokaradiyya. Sai dai ba haka lamarin yake ba domin kallon kitse ake yi ma rogo. Daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Sako na gaba ya fito daga Alhaji Mele Yusufari. Ya ce salam BOA Hausa. A gaskiya talakan Najeriya yana ɗanɗana kudarsa duba da yadda kayan abinci yake matukar tsada a kasuwa allah muna roƙonka ka kawo mana sauki sako na gaba da cewa muna marhaba da matakin bude wasu azuzuwa a makarantun da gwamnatin tarayya ta dauka sannan kuma muna kira tare da ba da shawara ga gwamnati ta duba jihohi da suke da saukin wannan cuta ta ba su damar ci gaba da harkokinsu na yau da kullum sako daga sha'ibu adam bagwai jihar kano a ƙarshe sai kuma sakon haɗin gwiwa daga mubarak aliyu banga da haruna loki baraduwa da abubakar lawal usha banga suka ce assalam sashen hausa na muryar amurka da fatan an wuni lafiya da allah muna son ku ba mu dama domin mu yi tar da allah wadai akan yadda fyaɗe musamman akan kananan yara ya zama ruwan dare a ƙasar najeriya kuma wani abin takaici shine har yanzu ba mu ga wani mataki na a zo a gani ba da gwamnati ke ɗauka akan masu wannan mummunar ɗabi'a domin zartar da hukunci mai tsananin gaske insha allahu shine zai kawo ƙarshen wannan badakala Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Masu bincike a ƙasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu murar alade da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Fidar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron ƙasar Rasha sun bai wa mayakan taliban salala don su kashe sojojin amurka a afghanistan ba a halin da ake ciki kuma mayakan taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren amurka mike pompeo masu kare islama ba za su amince wani ya amfani da afghanistan ya kai wa wasu ƙasashe hari ba To masu saurari da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. kafin mun yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyyata ga iyalan marigayi rabaran gayus toko saboda rasuwar diyarsu malama adama shu'aibu wadda aka yi jana'izar ta jiya litini a garin wurno jihar bauchi allah ya rahamshe ta yanzu a madadin aisha sule wadda ta taya da gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ibrahim yi garba ke muku fatan alheri